yau biyu ga watan janairun shekara ta 2024 wanda kuma ya sa'a da 20 ga watan ta aikir shekara ta 1445 bayan jirafiyan halitta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina sunana yahaya mai lafiya za ku saurari labaran demokuraɗiyya tv najeriya ta soke tantance takardun digiri na jami'o'in benin da togo Najeriya ta ce ta ɗauki matakin dakatar da tantance shidar karatun digiri daga jami'o'in jamhuriyar Benin da na Togo. Matakin na zuwa ne bayan wani binciken kwakwaf da jaridar Daily Najeriya ta yi a baya-bayan nan inda ta ce wakilinta ya ɓadda kama kuma ya samu takardar shidar digiri daga wata jami'a a jamhuriyar Benin a cikin mako shida kacal. mai magana da yawan ma'aikatar ilimi ta najeriya agustina obilu duru cikin wata sanarwa da ta fitar na cewa rahoton ya bayyana hanyoyin da wasu 'yan Najeriya ke bi domin samun takardar shaidar karatun digiri da nufin samun mar aikin da ba su cancanta ba. Ma'aikatar ilimi ta koka da irin waɗannan ɗabi'a kuma daga ranar biyu ga watan Janairun shekara ta 2024. ta dakatar da tantance takardun shaidar karatun digiri daga Benin da Togo har zuwa lokacin da za a kammala bincike. binciken dai zai haɗar da ma'aikatar harkokin waje ta najeriya da kuma ƙasashen biyu da ma'aikatun da ke kula da ilimi a a ƙasashen da kuma hukumar tsaro ta farin kaya da hukumar kula da shirin matasa na 'yan hidimar ƙasa nysc ma'aikatar ta yi kira ga 'yan najeriya su ba da gudunmawa wajen samar da bayanan da za su taimaka wa gwamnati yayin da take neman hanyoyin magance faruwar hakan a gaba. ma'aikatar ta kuma yi bayani kan kalubalen da take fuskanta game da matsalar bara gurbin makarantun ƙetare na ko na cikin gida waɗanda mutane ke fadawa ba su ji ba su gani ba 'yan najeriya waɗanda ba sanin su suke karatu a makarantun ba ma'aikatar ilimi ta ce za ta ci gaba da nazari domin toshe duk wata kafa a hanyoyin da tsare-tsare tare da lalatar da jami'an da ke da hannu a irin wannan lamari bayanai sun nuna cewa wani jirgin kamfanin japan airline ya kama da wuta lokacin da yake kokarin sauka a filin jirgin sama na haneda da ke tokyo a ranar talata wani bidiyo da kafar yada labarai ta nhk ya nuna yadda hayaki ke fitowa daga tagogin jirgin saman da kuma ta kasansa an kuma ga wutar na ci har akan titin jirgin kafar yada labarai ta nhk ta rawaito hukumomi na cewa watakila jirgin ya yi karo ne da wani jirgin bayan ya sauka a haneda bayan ya sauka a haneda akwai fasinjoji a cikin jirgin kafar ta kuma rawaito cewa jirgin kirar jal 516 ya tashi ne daga hakaido ya haya mai lafiya dimokuraɗiyya tv